barkanmu da wannan yammaci na laraba shida ko bakwai ga watan sha'aban shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da hudu ga watan shida shekara ta dubu biyu da sha hudu miladiya karatunmu na mako da ya gabata muna cikin kitabul adabi ko mun kare karatu cikin kitabul adab mun kare kai karatu cikin babu isga'il jalisi li hadisi jalisihi alladhi laysa bi haram cikin kitabul adab wanda shine babi na bakwai yau za mu tashi farkon babi na takwas babul wa'azi wal iqtisadi fihi babin da yake bayani akan wa'azi da kuma yin tattali cikin wa'azi idan aka ce tattali ma'ana ana sara ana duban bakin gatari ana yi ta kuma da hutawa abinda bahaushe yake cewa taɓa kiɗi ba karatu yau ai wa'azi gobe kuma a huta jibi ai wa'azi gata kuma a huta قال الله ta'ala ubangiji madaukakin sarki yace ud'u ila sabili rabbika bil hikmati kayi kira zuwa ga tafarkin Ubangijin ka da hikima hikima ita ce ilimi imam al-qurtubi yace abinda ake nufi da hikima shine ilimi yace kuma ilimin huwa ma anzalallahu ko ma anzalahu Allahu alaihi min alkitabi was sunna ibnu jarir at-tabari kai yace ilimi shine abinda Allah ya saukar wa manzansa na wahayi da kuma abinda shi manzan ya faɗa wanda shi ma wahayi ne amma ta fuskar hadisai duk wani abin da ba wannan ba idan kai kana jin ilimi ne ba ta lokacin ka kake yi sai dai ya zama wasila zuwa ga ilimi amma ba shine ilimin ba ابن القيم يتي العلم قال الله قال رسوله وقال صحابته ليس بالتمويه ما العلم نسبك للخلاف صفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه كلا ولا جهد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه يتي العلم علمي او جمع لمي قال الله كجاو آية شيني علمي وقال رسوله كجاو حديث شيني علمي wa qala sahabatu kace sahabai sun ce ne ilimi laysa bitawhi karkare na hankalin mutane an yi magana ta Allah ya ce annabi ya ce kuma ka koma kana wani hayaniya wai an yi kaza kuskuren nahu ne ayi kaza nahu shine bin larabcin ka ka isa ka kai Abu Jahal balarabiya ba ya ta tsuguna ta haife shi bin larabcin ka ka kai Abu Lahab balarabiya ba ƙuraishiya ta tsuguna ta haife shi amma kai bakin balarabe larabcin ma da na littafi ne ka masalin himari Aminu asfara ba ka iya magana da shi ba za ka iya magana da shi ba shirme ne hayaniyar banza ce kawai ta da ƙura ce kuma kuskure a nahawu yawai ba yau faro ba in ma an yi ka je ka tambaya in baka sani ba kai jahili ne si ba wai ne sanadiyar mutuwarsa si ba wai malami ne a nahawu duk duniya ta sallama masa amma li iradi yayi aka ce ba daidai ba ya haɗi zuciya ya mutu kuma sai me da aka mu a wajen mu al-ilmu qala Allah qala rasulu in ka isa ka ce qala Allah qala rasulu kai da aka yi maka kalubale aka ce ku tattaru ku goma ku haɗo izo bibbi bibbi ku biyar kai ku taje kuka kasa wata magana kuma ake ai har yanzu wannan kalubalen bai sauka ba ku haɗu ku biyar ku kawo izu goma fa in lam tafalu udu ila sabili rabbika bil hikimati kai kira zuwa ga tafarkin ubangijinka da hikima hikima kuma shine ma anzalahu Allahu alaihi min alkitabi was sunnah wal mau'izati abinda Allah ya saukar wa manzansa na wahayi da abinda manzon Allah ya furta na hadisai da kuma wa'azi kyakkyawa wanda Allah ya umarce shi da shi da yake wajadilhum billati hiya ahsan da haka almau'izatul hasana kenan wannan shine abin da ibnu jarir dabari shekul mufassiri ne ya fassara hikima a nan kamar yadda kuma imamu shafi ya ta fassara ta cewa hikima hikima tana nufin sunna an gane ko ubangiji madaukakin sarki ce huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma laqad manna allahu alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما والموئذة الحسنة دكما كيكاوا وأزي وجن كوشي أي كوشي وجن لوشي أي لوشي وجن مسالي أي مسالي وجن كبرة كما كي كبرة الموئذة الحسنة إتكي كيكاوا وأزي da haka malam yayi mabudin kunne da wannan aya a babun wa'azi da kuma yin taka tsantsan cikin wa'azi aje komai a inda ya dace aje komai a bigiransa an abi wa'il shaqiq ibn salama an karbo daga abi wa'il shaqiq dan salama kala yace kana ibn mas'ud radiyallahu an abdullahi dan mas'udu Allah ya kara masa yadda ya kasance yuzakkiruna fi kulli khamisin yanayi mana wa'azi da tunatarwa ko yana karantar da mu ayoyi da hadisai a kowace ranar alhamis ashe kenan zaɓar rana a rinka karantar da mutane abu ne mai tushe mai asali a addini sahabbai su suka fara tun manzo Allah yana da rai akwai sahabban da sukan zauna su karantar su karantar da waɗanda suke yara waɗanda su ba su kai ba matsayin su zo su zauna tare da annabi ko su karantar da 'yan kasuwa wanda su da rana sun tafi nema to idan dare suka dawo shi kuma annabi a lokacin ya gaji ya karantar da wasu tun safi har yamma ya shiga gida to su kuma waɗannan sai su tsaya suna karantar da sauran waɗanda su kuma ba su halarci majalisin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama da safe Umar yana daga cikin masu haka yace ina da wani makoci dan Madina to muna sai muka hada jari muke kasuwanci tare yau shi sai ya tafi yayi mana kasuwanci ni kuma in je majalisi wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam in jiyo hadisai idan yamma ta ya dawo daga kasuwa to sai mu zauna mu yi lissafi mu raba riba ya dauta sai in dautawa ni kuma sai in karanta masa duk abin da annabi ya faɗa na hadisai a wannan rana wadda na haddace da haka wannan ya kasance yana faruwa tun a zamanin annabi abu huraira ya ce ya kasance yana karantar da mutane hadisai na manzan allah sallallahu alaihi wasallama kowace rana bayan sallar isha a masallacin manzan allah sallallahu alaihi wasallam tun manzan allah yana da rai sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce har ta kai hakan ya sa nakan yi dogon dare wajen karantar da mutane idan na tashi na kwanta ba kuma na iya farkawa cikin dare in yi shafa'i da wuturi sai ya zama cewa nakan yi asarar shafa'i da wuturi kullum to da manzo Allah ya fahimta ka sai mun wasiya da cewa daga yanzu idan kuka tashi daga majalisi kafin ka kwanta bacci ka rinka yin shafa'i da wuturanka da haka yake faɗa cikin hadisin Abu Dawud awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi salasi khisalin lam adahunna ma ishtu bada ɗayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mun wasiya da ɗabi'u guda uku ba zan basu ba matukar ina da rai na daga cikin su an utira qabla an anam in ke yin sallar wutari na kafin in kwanta bacci saboda in na kwanta ba na iya tashi to da Abdullahi dan Mas'ud ya ci gaba da dorar da wannan sunna har a zamanin tabi'ai ya keɓance ranar alhamis duk ita yakan zauna yayi darasi yakan zauna ya karantar yakan zauna ya yi wa'azi فقال له sai wani mutum ya ce da abdullahi dan mas'ud ya aba abdurrahman ya baban abdurrahman lawadittu annaka na kulla yaumi wallahi ni na fi son a ce kullum ma kake karantar da mu kullum ma kake mana darasi kullum ma kake mana wa'azi kullum ma kake mana majalisi faqala sai abdullahi dan mas'ud ya ce amma innahu yamna'uni min zalik ka sani ni dai kam abin da ke hana ni yin hakan in ke yi muku wazi kullum anni akrahu an umillakum ni ba na son ne in kosar da ku in sa ku koshi ku gaji domin ɗan adam yana da kosawa duk daɗin abu in ya ci yau ya ci gobe ya ci jibe gata kuma abin ba zai masa marari ba mai ya fita daga kan kaza kenan wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam wannan ko da mako mai imani ballantana kuma mara imani yo ba ga banu isra'ila ba kullun nama ake ciyar da su kullun zuma suke sha amma suka ce lan nasbir ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitu al-ard min baqliha wa qithaiha wa kumiha wa adasiha wa basaliha qala tastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair dabi'a dan adam ce ta kama su kullun nama kullun nama ko kai ma kullun nama kullun nama sai ka ji yajin sheka to dabiya ce ta dan adam to haka nan in ma magana ce yau a faɗa gobe a faɗa jibi a faɗa sai ka ji gata kuma ta sire ma gata kuma ka kosa gata kuma dan adantaka ta kama ka da haka abdullahi dan mas'ud ya ce wallahi ba abun faɗan ne ya kare ba wallahi ba ayoyin ne suka kare ba ballantana a koma a shar ba hadisan ne suka kare ba a'a akwai abun faɗar ayoyin suna nan hadisan suna nan me yasa ba a karantar da ku kullum dan kuma a rinka barin ku kuna hutawa yau in an yi darasi gobe kuma in ba darasi sai ka tilawa qur'ani jibi kuma in ba darasi sai ka tafi wani aikin alkhairin jibi in babu a kofa wambai sai ka ƙara satirayen ko ka tafi gadon kaya ko ka tafi nan sa'adu bin abi waqqas alkhairin gashi nan ko ina alhamdulillah ya ce ba komai yake ana na haka ba sai dan kar in kosar da ku wa inni atakawwalukum bil mau'iza kuma ni ina tsatsar ga muku ma'ana ina tsatsar ma muku ina tsatsallake muku rana asalin kalmar at shine azurtawa ina azurta ku da wa'azi to amma akan yi amfani da kalmar takhawul a madadin azurtawa tsatsallake lokaci in yi yau gobe in fasa in yi jibi gata in fasa shine abin da ta zo da ma'anar a nan a takawwalukum bil mau'iza ni kan ina tsatsar ma muku wa'azi da tsatsallake muku rana cikin wa'azi kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yanayi mana yana tsatsallake mana rana ba kullum ba yake mana wa'azi ba kullum ba yake mana karatu amma a wata riwayar a madadin bilha ma'ana kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tahawwaluna min at-tahawul ay yatafaqqadu ahwalana manzo Allah yakan kalli yanayin mu idan yanayin ya dace da ai wa'azi sai ai wa'azi in bai dace ba kuma sai a kyale mutane shine ya tahawwaluna bi ma'ana yata'ahadu ahwalana to amma dai riwayar da tafi yawa ita ce bilkha'i ya takawwaluna makafata sa'amati alaina mazala Allah ya nemi mana haka ne dan jiye mana tsoron kada mu kosa kada abin ya ginshe mu ba wai dadin sa ya kare ba a'a ɗabi'ar mu ta dan adam ta washe shi wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai mana wa'azi kullun da kullun malai ce ya takawwaluna kalmar ya takawwaluna bi ma'ana ya ta'ahaduna yana lura da halayyar mu yana maimaita mana idan ya ga bukatar maimaitawar ta taso yana lura da dacewar yin wa'azi sai ai wa'azi to kaga wannan shine mahalli shahid na al-iqtisadu fihi yin tattali cikin wa'azi abin nufi wani lokaci ayi wani lokaci a rike wani lokaci a sake wani lokaci a rike wannan shine asalin al-iqtisad tattali kada ka saki abu ya tafi baki daya a'a ka rinka sakarsa lokacin da bukatar sakar ta taso ka rike lokacin da bukatar rikewar ta taso wa an abil yaqzani ammar ammar ibn yasir an karɓo daga abi bi qazan ammar dan yasir radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yadda qala yace sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama na naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa inna tula salatin rajuli haƙiƙa tsawaita sallar mutum wa qisara khutubatihi da takaita hudubarsa mi'innatun min fiqihi alama ce ta fahimtar sa ga addini an gane ko saboda ita sallah ita ce asali hudu ba kuma reshe ce to galibi malamai suka ce an fi kula da tushe akan me reshe duk mutumin da ka gan shi a sallar juma'a ko a sallar idi me ya kai shi sallar ce amma dai hudubar wata sila ce ko wani amfani da dama ne na mutane sun taru kuma a isan musu da sako sallah a hudu ba a sallar juma'a wajibi ce amma a sallar idi karama ko babba fa sunna ce ba dole bane sai ka tsaya ka ji amma a sallar idi juma'a in baka je ka riski hudu ba ba kai hasara ba karama hasara ba to amma duk da haka ba a so tsawon hudubar ya wuce hankali ta yadda mutane za su kosa musamman ma ya zama cewa an tsare mutane kuma abin da ake isar musu na sakon ba wani abu bane na a zo a gani zaurance ne kawai magana ce kawai ana ta maimaita ta mutane ma suna gyangyaɗe ba ta shigar su irin galibi abin da yake faruwa a waɗansu masallatan da ba sa canja ba bisa ga yanayin al'umma ba sa amfani da ba a yadda ya dace a yi amfani da ita wajen faɗakar da al'umma yanayin da suke ciki sukan ɗauki ba kawai wani abu ne na kawai a yi mutane surutu sawa'an sun ji ko ba su ji ba oho da haka wasu zaka ga tun hudubar shehu usman dan fodiyo ta shehu abdullahi gwandu shekara 200 baya da haka zaka ga mamun ma ana yin hudubar suna gengedi mamu sun haddace ta haddace ta da aka mamu tun kan liman ya ce wa kumu ila salatikum ya san an zo aya za ga sun tashi suna karkade da su kuma an tsawaita to kaga wannan baya daga cikin alamar fahimtar addini in kuma an zo sallar juma'ar kuma sai yi summa nazar Allahu akbar summa abasa wa basar Allahu akbar sallar da ita ce uwa uba an takaice ta hudubar kuma da ita ce ita sila ce an tsawaita ta kuma bata isar da sakonta ba bata dauki mukamin ta ba da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haƙiƙa gajarce hudubar liman da tsawaita sallarsa alama ce ta me fahimtar saga addini to sannan malamai suka ce da aka ce gajarce huduba da tsawaita sallah shin ana nufin dole sai hudubar ta zama kasa da sallar tsawo dole sai sallar ta fi hudubar yawa ba haka ake nufi ba gajarcin komai gwargwadansa ba yadda za a yi kace gajarcin huɗuba ya yi daidai da gajarcin sallah ko tsawon sallah ya yi daidai da tsawon huduba kowanne tsawonsa daban kuma gajartarsa daban hudu ba magana ce ko shakka babu magana ta fi tsawo amma sallah aiki ne ko shakka babu ba za ka gwada su tsakanin wannan da wancan ba ɗari bisa ɗari a cikin hudu ba babu kabbar harama babu ruku'u babu sujada babu karatun tahiya ita ko sallah akwai kabbar harama ruku'u karatun tahiya abinda dai ake nufi malamai suka ce sallah ta zama gwargwadon yadda sunna ta nuna kada ya zama cewa ana matse ta ana takure ta kamar yadda za mu ga galibi akan yi a wasu wajaje hudu ba yana daga cikin ma'anonin ta isar da sako amma tare da haka kada ta ɗauki tsawon lokaci da za ta wahal da mutane kada ta ɗauki tsawon lokacin da za ta gigita mutane ta sa su a cikin halin kunci sannan kuma kada a tsawaita ta tsawaitawar da bai da amfani ya zama sakon da ake isarwa kuma bai isu ba amma kuma an ci lokaci kaga sai ya zama an yi barnar banza kenan na lokaci shi yasa dr irfan mai eh, sharhi na littafin yake cewa inna ma ja'ala alaihi salatu wassalam zalika alamatan min fiqhi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa yin hakan ya zama alama daga cikin fahimtar addinin mutum li anna salatu hiya al-asl domin sallah ita ce tushe wal khutbatu hiya al-far khutba kuma ita ce reshe wa min al-qadaya fiqhiyya yana daga cikin mas'aloli na fiqhu an yu'assara al-aslu ala al-far'i bi ziyada akan fifita tushe akan reshe da daɗi imam muslim ya rawaito daga hadisin jabir dan samura jabir dan samura ya ce kanat lin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam khutbatani manzo Allah yakan yi hudubobi guda biyu yajlisu bainahuma kuma yana zama a tsakanin su yaqra'ul qur'ana yana karatun qur'ani cikin su abin nufi yakan yi istishadi kafa hujja da dalilai da ayoyin alqur'ani a cikin huduba wa yuzakkiru nasa yana wa'azantar da mutane fa kanat salatuhu qasadan da aka sallar manzo Allah daidai da daidai ce wa khutbatuhu qasadan kuma khutbar sama daidai da daidai ce ai mutawassita baina taqsiri wa taqwi abin nufi tsaka tsaki ba tsawaita tsawaitawar da za ta sa kosa ba ba kuma a takaita takaitawar da ba isar da sako ba ina fata an fahimci wannan wani yakan ɗauka kawai duk inda za a tsawaita hudu ba ko da manufa ko ba manufa ko an isar da sako ko ba isar da sako ba irin wannan hadisi yake nufi ba haka bane ba an gane ko kuma wani yakan ɗauka cewa dole ne sai sallah ta fi hudu ba tsawo ba zai yiwu ba ko mun takaicewar hudubar liman ba zai yiwu ya daidaita hudu ba da mai sallah ba domin tsawon wancan daban gajartar waccan daban kowane abu tsawonsa gwargwadonsa gajartarsa kuma gwargwadonsa an gane ko to da ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fatilu salata kuke tsawaita sallah waqsurul khutba kuma kuke gajarce ba, ku tsawaita sallah gwargwadon yadda shari'a ta nuna gwargwadon yadda sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo da shi shine ma'anar ku tsawaita sallah ba yana nufin tsawaita sallah shine ku tsawaitawar da kuma mutane za su ke suma ba ko tsawaitawa irin ta gaddafi Allah ya ji kansa wanda ya zo Najeriya ya karanta tun daga uh, suratul bakara ya kai wa taba'u a sallar ju <laughs> sojoji ma yadda suka rinka tsaki ko suka rinka faduwa tunda lokacin janar abace yana da rai kuma ya bi sallar an ce kuma shi ma ya ji jiki yau sallar juma'a tun daga alif lamin zuwa wa taba'u raka a farko a da yadda ake faɗa ka aka ce ni dai ban je ba amma kaga an sha wahala an sha wahala ba za ka kafa hujja da wannan hadisin baka ce yana nufin a tsawaita sallar juma'a da aka a fara tun daga farkon suratul baqara kai wanta babu da ma'azu dan jabal ya irin wannan sai da annabi ya tsawata masa ma'azu dan jabal ya je liman ne na sallar isha a unguwarsu mutane sun je sun yi aikin kwadago wani mai dako ko mai aikin karfi ya dawo ya gaji ma'azu ya zo ya kabbara sallah sallar isha fa raka farko ya shanye bakara dukanta raka'a ta biyu ya shiga ali imran ya suma bawan Allah ne ya gaba zai iya ba sai ja baya ya sallama ya tasa sallah ya tafi da gari ya waye ku yan zafi suka rinka kaga ashe mutumin nan munafiki ne ashe kaza kaza da ya ga za a yi masa lamba za a bata masa suna kuma akwai kotun koli wa alamu anna fikum rasulullah yadda kaka ka san makoye tafi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ma'aikin Allah ni mutum ne mai aikin karfi ma'az ya zo zai mana sallah Raka'a farko ma a sallar isha ya karance bakara raka'a ta biyu na dauka daga nan kuma zai koma kula uzai raka'a ta biyu na ja bude ya nemi rada ban sani ba ita ma ko kai ta zai yi ni dai na gaba zan iya ba ne sallama ne ta wanda tafi gida kuma ga abin da naji mutane suna cewa manzo Allah ce maza aje a kira mu azu aka kira mu'azu ya zo aka ce ba a taba ganin annabi yayi fada ba irin na ranar manzo Allah ce ayyuhan nasu inna minkum almunaffirin ya ku mutane ku sani cikin ku akwai masu ɗabi'ar kora da hali kuma sannan ya kalli azu ya ce a fattanun anta yanzu fitinanne ne kai ya mu'azu so kake ka koran min al'umma ba irin wannan tsawaitawar nake nufi ba duk wanda zai wa mutane limanci daga cikin ku ya sani fa inna fihim ad-da'ifa was-saghira wa zalhaja a cikin ku akwai mai rauni akwai mara lafiya akwai mai bukata da ka duk wanda zai wa mutane sallah falyujawwiz ya takaita ya gajarta gwargwadon yadda shari'a ta nuna ba taƙaitawar irin masu mudhammata ne ba kuma amma idan mutum zai yi sallah a gida shi kada yana so ya tsawaita ya je kwana sallah mana ya tayi ya hana ta to da ya kamata mu fahimci wannan da kyau fatilu salata ku tsawaita sallah tsawaitawa daidai kima waqsurul khutba ku takaita hudba daidai bukata rawahu muslim wannan hadisi imam muslim ya rawaito bai tun a takaita khutba kaga wannan shi ma iktisadi ne cikin me wa'azi karka ke yi yadda zaka kosar da mutane yadda zaka gajiyar da su yadda zaka sa mai ya fita daga kanka zaka bai yadda ake cewa Mali ce mi inna abinda ake nufi da mi inna bi mimin maftuha da mimun mai fataha ma inna kenan ashe ma inna a madadin mi ko mu ma inna summa hamzatun maksura sai kuma alhamza mai kisra i kenan ba a ba ba u ba summa nunun mushaddada sai kuma nunun mai shadda maftuha ita ma mai fataha ay alamatun dallatun ala fiqhihi alama wacce take nusarwa take shiryarwa kan cewa lallai ya fahimci addini kuma ya fahimci ɗabi'un mutane wa mu'awiya tabni hakami sulami an karɓo daga mu'awiya ɗan hakami sulami radiyallahu anhu Allah ya ƙara masa yadda ƙala ya ce baina ana usalli ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wata rana ni ina sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iz aqasa rajulun min alqaumi can katsan sai wani mutum ya yi atishawa daga cikin mutane yana ciki yana nufin daga cikin sahabbai alqaum anan ana nufin as-sahaba fa qultu in ji muawiya ta ibnu hakim sulami yace sai nace yarhamukallahu Allah ya maka rahama ma'ana kamar yadda me ake gaya wa mai atishawa idan yayi yace alhamdulillah yace faramani alqaum bi absarihim sai ko mutanen suka harare ni suka kallo ni suka jeho ni da idan dinan su ma'ana suka harare shi kenan alamar cewa ya yi ba daidai ba sahabbai suka nuna masa alama ana tsaka da sallah ta hanyar yi masa kallo kallon da ke nuna cewa ya yi ba daidai ba shine kamar ka ce harara kenan ya ce faƙultu ke, sai na ce a raina ko na furta ma da bakina wa fukula ummiya kai uwata ta yi wabina kamar a hausa ka ce kai na shiga uku alamar cewa ka gamu da matsala alamar cewa kana zargin kanka da kanka akan abin da ka aikata da haka yana ganin sahabbai sun harare shi na wannan abu da yayi na faɗai yarhamukallah ana tsaka da sallah ga wanda ya atishawa sai shi kuma ya gaya wa kansa da kansa wannan kalma sannan ya ce ma sha'anukum tanzuruna ilayya me ya same ku naga kun zira mun ido kuna ta kallo ne to fa duk ana sallah shi a lokacin da ya dade da musulunta ba ya ɗauka a sallah ma ana iya surutu su ko duk ba za su iya tanka mai ba sai dai su yi masa wata alama da za ta nuna ya yi ba daidai ba kamar kallon da suka yi masa ya ce yace faja'alu na bi aidihim ala afkhazihim da suka ga na ci gaba da magana ban daina ba kuma hararar da suka yi mun bata yi aiki ba sai suka ci gaba da ɗaukar hannuwansu suna dukan cinyoyinsu suna ta haka imamun nawawi ce wannan alama ce ta cewa a lokacin annabi bai faɗi cewa idan ana wani abu ko in ana sallah sai wani abu na kuskure ya faru in maza ne me za su yi subhanallahi to a lokacin wannan hadisin bai zo ba shi yasa a madadin sahabbai su ce masa subhanallahi sai suke dukan me cinyarsu jikinsu da hannunsu in kwa mace ce ana sallah wani abu ya faru na kuskure to ita ba magana za ta ba me za ta yi tafi at-tasbih at-tasbihu lirrijal wat lin-nisa annabi ya ce in ana sallah wata matsala ta faru da ake so a faɗakar da liman in namiji ne sai subhanallahi in mace ce sai ta tafi to a lokacin ba a faɗi wannan hadisin ba shi yasa sahabbai sai suka ci gaba da dukan cinyoyin su sune masa alamar cewa kafa daina kafa daina yace falamma ra'aituhum ni? yayin da na lura da cewa so suke su sa ni in yi shiru an gane ko lakinni sakattu dan haka da na fahimci hakan sai ni da kaina na shiru yace falamma salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya idar da sallah fa bi abi huwa wa ummi yace ina nufin shi wanda na fanshe shi da mahaifina da mahaifiyata daka kalmar fa bi abi huwa wa ummi suka ce muta'alliqun bi mahzuf akwai wata jumla da aka shafe sai aka kawo wannan saboda an san za ta isar da sako amma cikakken zancen yanda yake shine afadaituhu bi abi wa ummi wanda na fanshe shi da babana da babata to a madadin ya kawo afadaituhu ina fansassa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bi abi wa ummi kawai sai aka shafe wannan jumlan mai tsawo sai aka kawo fa bi abi wa ummi an gane ko yace ma ra'aitu mualliman ban taba ganin malami mai koyar da ilimi ba qablahu kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala ba'dahu ko bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hasana ta'aliman minhu wanda ya fi kyautata iya koyarwa sama da shi yace ban taba gani ba malami mai koyarwa wanda ya iya koyarwa kafin annabi ban taba gani ba bayansa kuma ba zan taba gani ba kuma ban taba gani ba yanzu kai a tunaninka akwai wani malami sama da manzon Allah to me yasa kake tsammanin cewa akwai wani wanda zai zo da ilimi sai wanda ya saba wa nasa shi kan abin da ya zo da shi shine me shari'a shi Allah yace thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha wa la tattabi' hawa allazina la ya'lamuna kuma shi yace sabili هذه سبيلي ala ala basiratin ana بصيرة ta ومن اتبعني وسبحان wa ma ana من المشركين amma wani sai zo ya ce maka ga wani ilimi shi ba na shari'a bane ba kuma sabanin na shari'a ne kuma wai ka yadda malami ne haka bi shi shi wancan sunansa ilimin hakika da haka na manzala kuma sunansa ilimin shari'a me haƙiƙa shine saba wa shari'a alhalin Allah ta yi thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-ardi fattabi'ha kai kanka mun sa ka akan shari'a ka bita wala tattabi'a wa alladhina la ya'lamuna kada ka bi soyayya soyayya zukatan waɗanda ba su da ilimi duk wanda ya ce maka ga wani abu sabanin na manzo Allah ka yadda cewa ba ilimi bane jahilci ne domin haka Allah ya ce ahwa alladhina la ya'lamuna ne soyayya soyayya zukatan waɗanda ba su da ilimi ne da haka a shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani abun bauta sai Allah kuma Allah shi kadai yake bai haifa ba ba a haife shi ba bai da abokin tarayya bai da mataimaki a sama ko ƙasa ba a yi wa kowa sujada sai shi ba a bauta wa kowa sai shi ba a nema sai a wajensa ba a neman tsari sai a wajensa subhanahu wata'ala To da haka wannan shine ilimi wanda ba wanda ya kai annabi sallallahu alaihi wasallama irin saninsa kuma ba wanda a gabansa ko a bayansa duk annabawan da suka wuce shi ba su kai shi ba ta fuskar ilimi ba su kai shi ba ta fuskar iya koyar da al'umma hakanan dukkan wani mai ilimi da zai zo bayansa sai dai ya kwaikwaya daga wajensa amma bai kai ba ba zai bai kai gare shi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa wallahi na rantse da Allah ma karahani manzo Allah bai kyare ni ba wala darabani bai dake ni ba wala shatamani bai muzanta min ba an gane ko duk da abin da ya kuskure ni amma kaga annabi bai kyare shi ba saboda annabi ya san yana da uzurin me rashin sani farin shiga ne shi a musulunci qala sai annabi ya ce da ni in ji muawiyata ibn sulami inna hadhihi salata haqiqa ka sani ita wannan sallah la yasluhu fiha shay'un min kalamin nasi ba wani abu da ya inganta ayi a cikin ta na zantuttukan mutane inna ma hiya tasbihu wat takbiru kadai ita abin da ake yi a cikin ta tasbihi ne da kabarbari wa qira'atul qur'ani da karatun alqur'ani aw kama qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace ko dai makamancin wannan annabi ya gaya min qultu ya rasulullah nace to ya ma'aikin Allah inni hadithu ahadin bi jahiliya yau ai ni daman ban dade ba da baro jahiliya da shigowa addinin musulunci wa qad jaa Allahu bil islam gashi Allah ya zo da musulunci wa inna minna rijalan kuma hakika daga cikin mu akwai wasu mazaje ya tunal kuhana suna zuwa wajen bokaye an gane ko idan aka ce alkuhan jam'i ne na kahin kahin shine wanda yake boka mai da'awar sanin gaibu yana jin cewa abin da zai faru gobe ya sani wani da wani gobe za su samu matsala wani gobe zai samu nasara wani gobe zai yi hasara to me da'awar wannan shi ake kira da kahin to da haka muawiya ta ibnu hakamin sulami yace ya ma'aikin Allah daga cikin mu akwai wadanda suna zuwa wajen bokaye kala sai manzo Allah yace fala ta'atihi to kai karka je masa ko fala ta'atihim kada ku je ga bokaye baki ɗayan ku wannan hadisi ya zama nasi akan haramta zuwa wajen me boka a wasu hadisan ma manzo Allah ya ce duk wanda ya je wajen boka bokan ya gaya masa ya yadda an gane ko to ya kafirta ya ban musulunci fa. faqad kafara bima unzila ala muhammad a wani hadisin ya ce kai duk wanda ya je wajen boka ya tambaye shi to sai ya yi sallah ta kwana arba'in ba a karba ba kuma in ya daina yi zafi kan zafi kunama kan gyambo da aka zai yi kuma ba za a karba ba da aka maza Allah ya ce fala ta'tihim kada ku je wa bokaye akwai bambanci tsakanin boka da lafazin kahin da kuma boka da lafazin arraf arraf suka ce shine wanda kawai yake dilin da matsalolin sata cikin bokaye wanda shi kawai baya duba komai sai duba sata in an yi sata sai a zo wajensa sawa'an da qur'ani zai yi sawa'an kara kara zai yi ko ma me zai ce ya nuna maka tsarawanka to wannan shi ake kira arraf shi ma kuma haramun ne zuwa wajensa akwai bambanci tsakanin kahin da arraf da kuma munajjim wanda shi kuma yake amfani da taurari masu ilimin taurari da kuma mai rammal wanda shi kuma yake taba ƙasa dukkaninsu nau'uka ne na bokanci nau'uka ne na duba kuma haramun ne zuwa gare su haramun ne aiwatar da sana'a irin tasu ko cin abin da suka samu ta hanyar sana'ar qultu muawiya ibn hakim sulami yace na sake cewa wa min nari jalun yatatayyaruna kuma ya ma'aikin Allah daga cikin mu akwai waɗansu masu canfi lafazin at ko dai min at-tira ko min at-tira tira ko tsira dukkanin su an fito da su ne daga at-tayru at-tayru shine tsuntsu asalin camfin larabawa suna yi ne da tsuntsu to daga nan ne ma sai sunan camfi ya rikide a yaren larabci ya koma daga sunan ne tsuntsu at-tira ko at-tira kulluha min at-tayr larabawa idan za su yi abu sai su yi sammako su tafi bishiyar da tsuntsaye suke kwana a kai sawa'an tsuntsaye nan jemagu ne balbelu ne hankaki ne sai mutum ya daka ka sammako sai ya tafi wannan bishiyar tun kan tsuntsayen su tashi idan ya je sai ya daka musu tsawa yana ihu idan tsuntsayen suka tashi in suka yi dama to abin akwai nasara amma idan da suka tashi sai suka yi hagu to ba nasara ba zai ba ko idan suka tashi sai suka yi gabas to zai yi amma idan suka tashi suka yi yamma to ba zai yi ba kaga daga nan aka samo me at-tatayyur bi ma'ana shu'umanci da tsuntsaye to da aka sai muawiya haka min sulami ya sake cewa yace wa min nari jalun yatatayyaruna kuma daga cikin mu akwai masu canfi kala sai manzo Allah yace zaka shay'un yajidunahu fi sudurihim ya wannan abu ne wanda mutane sukan ji shi a ransu mun imanin ka wani lokaci sai ka ji kamar canfi zai kama ka in akai kaza akai kaza kaza yana faruwa in akai kaza yana kaza kaza yana faruwa to amma me ake so ka sai manzo Allah yace fala yusaddiqunnahum fala ya kunnahum kada ku yadda kuke gasgata camfi ko da ka ji tasirin camfin ya kusa zuwa zuciyarka ko ya zo a ranka to ka ɗauka ƙarya ne duk abu mai amfani Allah shi ke amfanarwa ba wai tsuntsaye su gabas ko su yamma ko su kudu ko su arewa ko su dama shi ke kawo amfani ba a'a idan abu mai amfani ne Allah ya kaddara amfanin zai faru sai ya faru in abu mai cutarwa ne Allah ya kaddara sai cutarwa ta faru sai ta faru ba wanda ya isa ya hana tsuntsaye su gabas ba sa hana Allah ya kaddara abin da ya shirya tsuntsaye su yamma ko su kudu ko su arewa ba sa hana haka hakanan ko canfin irin na Hausawa ne a ce idan ka kwana da gari ya waye daki da mai nakasa in ya riga ka fita zaka dauki cutar kamar in ka kwana daki da kuturu wai in ka yadda ya riga ka fita to kai ma zaka zama kuturu ko makaho in ka yadda ya riga ka fita kai ma zaka makance wannan ba haka bane ba ko ka ce idan gari ya waye za ka tafi kasuwa ko wani abu sai ka gamu da mai matsala mai nakasa to shi ke nan ranar ba nasara ƙarya ne ko kuma a ce akwai wata mata mai farar kafa ko ko mai farar eh, mai keya ake cewa ko mai goshi duk shi nan dai canfi na bahaushe babu wata mata mai keya ko mai goshi ko mai farar kafa in ka kaga arzikinka ya zo Allah ya kaddara ma kana da arziki la'alla ya kaddara ganin damarsa ba zai baka arzikin ba sai bayan ka yi aure da haka ana auren sai arziki ya barko bahaushe sai ce ai matar ce mai farar kafa yoda da take gidansu gidansu sai arziki ma farar kafar ta kare a can ma so so ne amma san kai ai yafi da gidan wasu gwanda a gidanku ko garin wasu gwanda a garinku to inda gaske ne kura tana maganin zawo ta yi a gidansu da haka babu amfanarwa da cutarwa duk yana hannun Allah in aradani Allah bi durrin hal hunna kashifat durrihi aw aradani bi rahmatin hawlahunna mumsikatu rahmati akwai wanda ya isa babu wal hasbi Allahu alaihi falyatawakkalul mutawakkil alaihi yatawakkalul mutawakkil da haka manzo Allah ce zaka shay'un yajidunahu fi sudurihim fala yasuddannahum kada su yadda hakan yake hana su yake toge su yake dakatar da su gabarin yin ayyukansu rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi mala yace kalma afukulu da yace wa fukulu ummiyahu yace bi dammi sa'il musallasa da yi wa sa'un mai digo uku bamma fu kenan a madadin sa ko fi yace al musiba shine abu ya same ka wal faji'a abu ya auko ma ba zato ba tsammani ma karahani da yace ai ma na harani annabi bai kyare ni ba bai taba ni ba bai doke ni ba bai hantare ni ba wannan yake nuna saukin hali na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da iya koyarwarsa wanda bai sani ba a sanar da shi ta hanyar da ta dace ta laluma ta rarrashi ta kyawawan ɗabi'a da haka Allah ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim wa anil irbad ibn sariya an karbo daga irbad dan sariya Allah ya kara masa yadda qala yace wa azana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mana mau'azi mau'izatan wajilat minha alqulub wa'azin da zukata suka girgiza saboda yinsa saboda ratsawar jiki da tasiri me ke sa wa'azi ya zama ya ratsa jiki ya yi tasiri malamai suka ce shine ya zama mai wa'azin yana kokarin kwatanta abin da yake faɗa to wannan zai sa Allah ya sa albarka cikin wa'azinsa ya zama da gaske yake amma inda ƙarya kake to ko shakka babu su mutane ba zai shige su ba an gane ko A an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun shi wani daga cikin magabata ya ce na tambayi mahaifina Allah ya masa baiwa in yana wa'azi sai kaga ana ta kuka amma in ba shi yake ba sai in ga ba a kuka sai ya gaya min wata kalma ta hikima ta karin magana sai ce laisatin na'ihati sakala mislan na'ihati mustajara bakar bin abdullah abu zaid a cikin littafin hilyatu talibul ilmi ya kawo wannan yadda mai wa'azi abin da zai taimaka wa wa'azinsa ya zama yana da tasiri ya zama yana aikatawa lima taquluna ma la tafalun kabura maqatan inda Allah an taqulu ta la tafalu yace da na tambayi mahaifina me yasa ne kaza kaza da kaza kaza sai ce ya kai dana ka sani kukan wacce mijinta ya mutu ba ɗaya yake da kukan wacce aka ɗauko ta hayar kuka ba larabawa suna da wata al'ada idan ana biki sukan ɗauko maroƙa to kuma in an yi mutuwa ko musiba ta faru sai su ɗauko hayar yan kuka su kawai abin da za su zo su taya ku bakin ciki da da zarar sun ga wani babba ya faro gida eh, sai su rushe da kuka irin yadda maroka idan a wajen biki ne suka ga wani babba ya zo suke rudewa da roko da karin magana da sauransu to su ma haka to yanzu dan Allah ka hada kukan wanda da gaske shi aka yi wa mutuwa da wannan dan hayar ai ba zai yi ba ma'ana yana nufin cewa idan da gaske kake to sai Allah madaukakin sarki ya tabbatar da gaskiyar idan kuma da wasa kake to sai ka ci gaba da wasa shi kuma Allah ya ne maka shigo shigo ba zurfi darijuhum min haisu la ya'lamu da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yafi kowa gaskiya cikin abin da yake faɗa shi yafi kowa aiki da abin da yake faɗa shi yasa yakan ce inna ma akhshakum lillahi wa atqakum lahu na fi ku tsoron Allah kuma na fi ku kiyaye dokokinsa da haka idan yayi wa'azi wa'azinsa yafi na kowa ratsa jiki yafi na kowa tasiri yayi wa'azin da ya girgiza zukata wa zarafat min hal uyuni idan duna suka rinka kwaranye na ruwa ruwan hawaye wa zakar al hadith irbadu dan sariya da ya faɗi hadisin har karshe. hadisin makarin nan na bid'a ko sanannen hadisin nan wa iyyakum wa muhdathatil umuri fa inna kullu muhdathatin bid'a ko ba haka ba wa kulla bid'atin balala wa ira'a annasu hasana kuwa in duk mutanen Kano za su taru su ce kaza bid'a ce hasana manzo Allah ya gama da su yace wa kullu bid'atin balala idza qala ar-rasul fasaddiquhu fa innal qawla ma qala ar-rasul in kuma manzo Allah ya faɗi magana ai magana ta kare ajjahi za jahizatu kaula kulli khatibin kafa ar-rasul kaula kulli qa'ilin manzo Allah ya gama da maganar kowa an gane ko zaru kulla qaulin inda qauli muhammadin fama khatirin fi dinihi fama aminin fi dinihi ka mukhatiri da haka manzo Allah ya riga ya gama to haka nan hadisin kuma a lokaci guda mai kaifi biyu ne ya daki ciki ya daki waje kungiyar kawance ta bid'a duk hadisin yayi maganin su ta gida da ta waje ta gida ya ce kullu asin balala. wa kullu balalatin fin nar ta waje kuma ya ce wa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidi. na hore ku da ku riko da sunnata da sunnar halifofi na shiryayyu wai su waye halifofi shiryayyu abubakar na farko umar na biyu usman na uku aliyu duk iyaka ba kada inda zaka samu walibobi shi da in ba waɗannan ba manzo Allah ce al khilafatu min ba'di 30 sana halifanci na shekara 30 ne da ku aka irga tiryan tiryan daga Abubakar zuwa Aliyu shekara 30 ba wata biyu tak Al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib ya cika wata biyun kuma ya ɗauka ya miƙa wa Muawiya dan manzo Allah ya ce summa yakunu mulkan baya kuma sai mulkin sarauta wanda shi kuma wanda ya fi kowa iya shi a duniya har Allah ya daɗe ƙasa waye shi muawiya ko kana so ko baka so wai dan Allah lokacin da muawiya yake mulki shi wani yana sa wando iyayensa suna sa wando suna nan suna bautar tsumburbura a kan mudala a lokacin da muawiya yake mulki a matsayin halifanci mulkin da ake kalmar shahada mulkin da ake sallah mulkin da ake azumi kai a lokacin bautar tsumburbura iyayenka suke bautar barbushe suke yi ko ka ki ko ka so a biyo tarihi ka gani wallahi lokacin ba baka san a wace duniya suke ba su ci tumu ne da su ci dawa wallahi zuma wallahi wallahi a lokacin ka iyayenka ba su samu sunan da suka sa maka ba shiriyar ba ta zo musu ba a lokacin da shi yake matsayin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 rabbana innaka ra'ufur rahim nana aisha ta ce ajin musulunci uku ne babu aji hudu a musulunci in baka cikin muhajiruna to lalle kai kokari ka zama cikin ansar in baka cikin ansar baka cikin muhajirun to lallai ka zama cikin wallazina tabauhum bi ihsan su ko waɗanda suka bi su da kyautatawar yaya suke sai Allah ya ce yaquluna rabbana ghfir lana su kullum ca suke Allah ka ji kanmu wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman Allah ka ji waɗanda suka gabace mu da imani malamai suka ce tun da kaji an ce ana cewa Allah ya ji kansu abin nufi an yadda sun yi kuskure amma kai kuskuren su yafi karfin ka nan ya yafi karfin bakin kaza ya za ce sahabi zai laifi kai kai ba ka kai ne alƙalin kotun wallahi ba baka isa ba abin yafi karfin ka babban misalin da muke yi don kowa ya gane dalla dalla ai da babanka da babanka suna fada a gida ko ba haka ba ba wani gida da ba a sabon sabani tsakanin miji da matan gida amma dan albarka ya isa ya fito gobe da safe ko da a waje an ji ihun baba da baba suna fada ya ce ai baba ne ba yi da gaskiya ai baba ce ka isa ka faɗi wannan ai linzami ya fi karfin bakin kaza ai ba a shiga wannan faɗan ya fi karfin ka kai sai dai ka ce duka Allah ya baku hakuri a zauna lafiya amma baka da magana to wallahi darajar sahabban annabi sun fita uwa sun fita uba in dai zaka kame bakinka daga laifin iyayenka to wallahi wanda ya fi cancantar ka kame baki daga laifinsa shine sahabban annabi shi yasa aqidar musulunci abinda malam mai risala ya faɗa mu muna nan akai mu ba wanda ya mana rufa fa mu da man haka al'amarin yake a wajen mu wal kaffu amma shajara bainahum ka kame daga abin da ya faru tsakanin sahabban annabi wannan shine gaskiya wannan shine daidai wannan kuma shine addinin musulunci amma duk wani abu da mutum zai zo ya ta yi na hayaniya da mankaura da sasanci da sakarci wallahi alama ce ta rashin hankali alama ce ta rashin kwaba kuma daman bature ma ce charities begins at home ai daman daga gida ake ganowa duk wanda ya doke daga gida kuma ya fito sai ka tsammanin zai raga wani ba wanda zai ragawa ba wanda zai ragawa la ta'ajab kada ka taba yin mamakin haka kada ka taba mamakin haka eh inda a ce mutum daga gidansu ma yana da tarbiya ya san babba ya san manya tarbiyar da magabata suka yi masa ya dauka to ba mamaki dan ya girmama manyan wasu amma bai girmama manyan nasa ba kuma kana tsammanin zai girmama manyan wani wallahi ba zai girmama manyan kowa ba alkawarin Allah ne wannan alkawarin Allah ne wannan da haka mu ba ma mamaki ba abin kuma da zai ba mu mamaki kuma ba wani bakon abu a wajenmu ba wani bakin abu a wajenmu abin da ake faɗa a je a ta faɗa kar a daina abinda kake cewa na mu muna son muawiya da ka sauransu da sauransu mu duk sahabbai muke so kuma muna fata Allah ya kashe mu da su ya tashe mu da su fatan mu ya kashe mu da san abubakar umar usmanu ali hasan Hussein muawiya ummatul mu'minin gaba ɗaya ba mu ware ba Allah ka kashe mu da kaunar su ka tashe mu da su kai kuma Allah ya kashe ka da kin su in hakan kake so ya tashe ka da kiyayyar su wannan shine abin da zamu gaya maka wannan shine adalcin da zamu yi wa kanmu mu yi maka tunda haka kake faɗa Tun tunda batun ma Allah ya shirye ka kai wannan ba shi ya dame ka ba Allah ya kashe mu da son su Muawiya mu kan wallahi muna fatan haka kai kuma abin da kake yi na sa yara suna zagin sirkan manzo Allah hindu na na hindu matar Abu Sufyan fa ayoyin qur'ani suka sauka a gare ta ita ce a sanadiyarta ita ta jagoranci matan makka gaba ɗaya bayan hijira suka je suka yi wa annabi mubaya'a ita Allah yake nufi cikin suratul mumtahana ya ayyuhan nabiyyu idza ja'aka muminati muhajiratin yubayi'naka ala an la yushrikna billahi shay'an wa wala yasrikna wa la yaznina wa la yaqtulna awladahunna wala la ya'tina bi buhtanin yabtarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna wala la ya'sinaka fi ma'rufin hunna. واستغفر لهن الله ان الله غفور رحيم امام Bukhari يروي rawaito hadisi daga Ubada dan Sami. بن سامي yake cewa lokacin da Hindu ta jagoranci matan Madina aka zo gaban Annabi, za a yi wa mubaya'a. Nana Hindu ta rufe fuskar ta dan Annabi kar ya gane ta da farko. Sai da Annabi ya ce wace ce wannan tace ya ma'aikin Allah Hindu ce. Bai ma gane ta ba sai da ya fara karanto mata ayoyin daki daki sai da ya zo wala zinina. sai hindu ta yi magana sai ta ce ya rasulallah a wata zinil hurra ya ma'aikin Allah yau mu daman yar halak a cikin mu tana zina ne ai mu yar halak ba ta zina shi yasa suke da karin magana da suke cewa kada ta ju'ul hurratu wala ta'kulu bisa da yaiha wa ta'bar rabila su yar halak haifaffiyar ya ba ta zina to kuma sai Allah ya ce a ce kar zina suka ce to ai mu muna kafirci ma ba mu zina ba a lokacin da muke magun magun ma cikin jahiliya da ake ganin zina ba halal bace ba haram bace mu ba ballanta na yanzu mun zo mun shiga addini mai kan gado mai tsari yo da mun yar halal tana zina ce sai annabi ya gane ashe hindu ce ta ce ya ma'aikin Allah nayi haka ne dan kada ka gane ni saboda ina tuna abin da ya faru a baya na sanne maka ba daidai ba a yakin udu sayyidina hamza a yakin badar hamza shi ya kashe wanta ya kashe ubanta ya kashe danta ya kashe mata dawa daga cikin danginta da aka ta ci alwashin sai ta rama haka ko ya faru ta yi hayar wahashi ya zo ya kashe sayyidina hamza da aka kuma bayan haka ta zo ta tsaga cikinsa kamar yadda malaman tarihi suke faɗa ko ta sa aka tsaga mata cikinsa aka fito da hanta larabawa suna da wannan wai dan ta wulakanta ta nuna cewa ta rama ta huce haushi Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tsaya kan gawo sayyidina Hamza ya kuka ya da hawa ya ce in Allah ya bani iko na sake kama kafiran makka sai na rama irin abin da suka yi min sau saba'in akan mutanen su saba'in sai aya ta sauka fa wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bihi wala in sabartum lahu khairul lisabirin in an muku daya ku daya kar ku rama sama da daya in ma kun yi hakuri yafi daga baya sai me ya faru sai hindu ta zo ta musulunta da sauran ta zo ta musulunta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta gaya masa tace ya ma'aikin Allah yadda al'amarin yake ajiya kan musulunta wallahi a duniya ba gidan da na tsana irin gidanka amma a yau da na musulunta wallahi ba gidan da nake so irin gidanka kuma ka sani tun kafin haka manzo Allah bai na auren yarta ma'ana annabi bai dauke ta makiya ba daga baya Allah subhanahu wataala ya shirye ta ta shirya shi kansa wahashin da aka yi odar sa ya je abin shi ma ya shirya idan ya zo ya zauna gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce da shi gayyib anni wajhak kautar da fuskar ka daga gare ni bana son in ke ganin ka domin yana tuno min da Hamza sai yake dauka cewa kamar annabi yana nufin Allah ba zai yafe masa ba sai ya tashi ya daina zuwa majalisa annabi ya koma gida yana ta kuka sai fa ga aya ta sauka kul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim da ka shi ya zo yana farin ciki Allah ya nuna ya karɓi tubansa ya yi alkawari ya ce wallahi mashin da na kashe masoyin Allah da shi fansarsa zan kashe makiyin Allah da shi da shi ya kashe musailamatul kazzab ubangiji kuma ya ce innal hasanat yuzhibna sayyi'at zalika zikra lil zakirin manzo Allah ya ce wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamuha ubangiji kuma yace wallazina la yad'una ma Allah ilahan akara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa asama yudha'af lahu al wa yakhlud fihi muhana yace illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu da su bai canja musu fuska ba a lokacin da aka zo fatu makka bayan fa duk wannan abun ya faru ne gaba ɗaya hindu ta je ta tuba ta yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama mubaya'a kuma tare da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo fatu makka ma sai ce man da kala baita abi sufyan fa huwa amin duk wanda ya shiga gidan abu sufyan ya aminta yace abu sufyan min na ahlul baiti abu sufyan dan gida ne a gare mu a ranar yakin hunaini duk sahabbai sun gudu wa ya tsaya tare da manzo Allah Abu Sufyan lokacin yakin Ahzab Abu Sufyan ya tafi da rundunar mutum dubu goma sha biyu don ya yaki annabi a Makka a lokacin Hunainu da kafirai suka zo da mutum dubu goma sha biyu ko kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito da mutum dubu goma sha biyu don ya yaki kafirai dubu goma sha biyun nan duka sai da suka gudu Abu Sufyan ne ya tsaya yanzu dan Allah ba hazihi bi tilka ba to amma jahilin ka baya karatu waka yake karanta wallahi waka yake karanta waka yake karantawa shi yasa duk abin da yake ta wani guje-guje yake ta kalubalen mu yana nan malaman mu suka kuma muna nan akai duk wanda kake cewa wai zaka yi wa gyaran larabci da menene da mai hayaniya kake aikin banza mu cha muka kaje ka karanto daga juz'u amma zuwa min aljinnati wan nas karamin aiki muka baka na yin islamiyya to amma abun mamaki wai ja yake yi da waɗanda suka zauna suka karatun qur'ani tun daga fatiha zuwa nasi kuma suke iya karanta qur'ani da wasalin sa in an canja wasalin sun san an canza in ma su fitar baki suka yi sukan iya gyarawa shi da bai da juz'u amma izu bi katal kawai dan gambara dan kama aikin wannan shine da haka badu dan sariya yake cewa wa zakar hadisi ya ambaci hadisi ya karshe wa qad sabaqa bi kamalihi haqiqa hadisin ya gabata inji imam an-nawawi a cike fi babil amri bil muhafazati ala sunna a babin da yake magana akan umarni da kiyaye sunna wa zakarna anna tirmidhi ya qala imam an-nawawi yace kuma mun ambata cewa imam at-tirmidhi ya ce innahu hadithun hasanun sahihun wannan hadisi hadisi ne kyakkyawa kuma hadisi ne ingantacce abinda muka faɗa na daidai Allah ya bamu lada wanda muka yi kuskure Allah ya bi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da farko akwai sanarwa ta kati wanda idan ba a manta ba tsawon lokaci an ji sanarwa a majalisai da kuma kan mimbarai na sunna dangane da taimako wanda ake da bukata a wajen dukkanin wani ahlu sunna wanda ƙungiyar izalatul bida wai kawace sunna take jagorancin gudanar da wannan tsari da kuma neman taimako ɗin, wanda katin yana sa dukkanin wani ahli sunna ya zamo cewa yana da rijista ta majalisunsa da masallacin da yake sallah to amma hakan zai yi ne ta hanyar kuma a lokaci guda yana ba da taimako ta hanyar ka sayi kati na naira ɗari ka kankare wanda za a koya maka yadda ake sa shi a dukkan majalisi ko masallacin da ka siya idan ka sa ka kira naira ɗari ake sai da shi za a turo maka da lamba wadda wannan lamba za ka rike ta a gaba duk lokacin da wani abu ya taso wannan ita ce a matsayin kamar code number taka a matsayin ta rijistar ka da kai a wannan kungiya mai albarka kuma idan ka tashi taimakawa za a fito da katittuka waɗanda ta su za ka rinka siya kawai sai dai ka sa su a cikin wayarka kamar recharge card zai zama kai tsaye wannan taimakon da ka bayar ya shiga asusun kungiya kai tsaye dan a ci gaba da gudanar da ayyuka na addinin musulunci kuma dan a samu karfi na tattalin arziki ta wannan bangare dan ana nan ana nan abubuwa na ayyuka waɗanda suke shan kanmu mu daina mu wadatu gaburan sai muna yawo da akwatuna ko muna yawo da akwaku ko kwanduna a cikin masallatai da majalisai wannan yana da matukar muhimmanci kwarai da gaske a ce kowane dan uwa ya mallaki wannan da haka wannan kati yanzu akwai shi a wannan majalisi dukkan wanda yake da sha'awa kuma Allah ya hore masa sai ya zo ya siya naira ɗari kuma za a yi masa bayanin yadda zai yi activating ɗinsa ya sa ya tura kuma a turo masa da code number ɗinsa Allah ya bada ikon taimakawa tambayoyin mu kamar haka mai tambaya ta farko yace assalamu alaikum malam dan Allah me ake nufi da nisfahu aw in Kusmin qalila cikin suratul muzammil abinda ake nufi da Allah yace ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattil al-qur'ana tartila nisfahu zarfu zamanin ne hakanan aw inqus minhu shi ma zarfu ne zaman Allah ya umarci annabi da ya qiyamul layli sai ya ce da shi qumil layla yi tsayuwar dare illa kalila sai dai dan kadan daga yankin daren shine ba za ka yi qiyamul layla a cikinsa ba wannan ɗan kaɗan ɗin shi za ka rage ka yi bacci don jikinka yana da haƙƙi, don ka samu ƙwarin jiki da lafiya in mai iyali ne a ciki za ka samu ka biya buƙatar iyali wannan ma haƙƙi ne wanda ya rataya a wuyanka to daka idan mutum yana son ya kiyamun laili ba a ce ba ya raya dare baki ɗayansa dole ya rage wani abu don kansa ko don iyalansa shine Allah daga baya sai ya ce nisfahu ko dai ka yi kiyamun lailin rabi ya zama rabi ka yi bacci kuma ka biya bukatar iyali awin qus minhu qalila ko dai ka rage wani abu minhu daga shi lailu din baki ɗayansa qalilan dan kada in dai ba a me ba in dai ba a goman karshe na ramadana ba wasu malamai suka ce kuma da sha biyar na wannan wata nisfu sha'aban kenan ya zama ko dai a ranar sha hudu za a wayi gari sha biyar to nan ma akan iya kwana ana kiyamun lailu to in ba waɗannan dararan ba goman ƙarshen ramadan da kuma tsakiyar watan sha'ban banda su ba wani dare da aka ce ka raya shi baki ɗaya, shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tace annabi bai taba kiyamul layl ba tun daga farkon dare har ƙarshen sa ko ma a goman ƙarshe na ramadana din idan zai raya daren baki ɗayansa to yakan nau'anta da nau'ukan ibada baya yin qiyamul layl gaba ɗaya idan yayi sallah sai kuma ya koma karatun qur'ani sai ya koma istighfari hailala da sauransu amma dai a cikin goman ƙarshen ramadan yakan raya dare baki ɗayansa baya bacci a cikinsa kamar yadda hadisi ya zo cin sahih bukhari hadisin zainab bintu ummi salama take cewa idza da kalal ashar tana nufin asharul awakhir min ramadan ay qaza ahlahu wa shadda mi'zarahu wa ahya laylahu azala yakan tayar da iyalansa ya tamke ta zugensa ya raya daransa sallallahu alaihi wasallam mai tambaya ta gaba yace Allah ya kara malan lafiya da imani ya ce malan daga ina zuwa ina mace ya kamata ta sa hijabinta tun daga kanta har zuwa ƙarshen diga digin kafarta har ma ya ja ƙasa gwargwadon kamu ɗaya an gane ko sai ta ce idan islamiyya suka ce yarinya sai ta sa hijabi har ƙasa kafin ta zo makaranta sun yi laifi ba su yi laifi ba sun yi daidai kuma ba dole ba sai hijabi kadai za a iya rabawa rabi hijabi rabi zani an gane ko duk dai a rufe jiki akwai hijabin da zaka ga ya taso daga sama ya tsaya gwiwa kasan kuma zani ne ya cika to shi ma wannan hijabin musulunci ne ba laifi ba a ce ba dole sai wanda ya taso daga kasan ya kai har daga saman ya kai har kasa in ya zama ga hijabi ga kuma zani madalla matukar dai an rufe jiki baki daya zani ya rufe kasa hijabi kuma ya rufo sama da takarda ta gaba ya ce assalamu alaikum malam dan Allah idan na zo masallaci sai na samu liman da mamu suna yin sallar isha amma sun yi raka'a biyu to idan zan cika raka'a biyun zan karanta zan yi karatu a ɓoye ne ko kuwa a za ka yi karatu ne eh haka ne a ɓoye za ka yi in dai ta isha suka yi sun yi biyan farko to kaga yanzu biyan ƙarshe ya rage biyan ƙarshe kuma ana yin su ne me a ɓoye da ka kuma ko da kai biyan ƙarshen ka samu yanzu dai dole biyan ƙarshe da za ka kawo a ɓoye za ka yi su wannan shine ra'ayi mafi rinjaye inda lokaci ya ishe mu da mun kai a baban gaba da ka ji hadisin ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa da haka kuma zai ce zan karanta fatiha da sura ne ko fatiha kawai za karanta fatiha ne kawai in kuma ka hada da sura ma baka yi laifi ba domin a wani lokaci a inda ake karanta fatiha kadai annabi yakan kara da surar amma a hayanin a wasu lokuta ba kullum ba da haka kai ma in ka kara ba laifi yace kuma malam dan Allah wai a shari'ance an hana wanke hannu a cikin kwana